to da'awar salafiya da muke yi mu a duniya to hanya mafi girma da za mu bi wajen tabbatar da ita shine yada ilimi da karantar da karatu a cikin littafi da kuma wa'azozi da kuma laccoci idan bukata ta kama a ƙarƙashin haka muka ga cewa dole ne a kafa makarantu waɗanda suka amsa sunansu makarantu waɗanda kuma za su biya buƙatun da ake fatar su biya to kuma an kafa makarantu ba za a je a ɗauko 'yan bidi'a daga cikin zindiƙai makiya sunna da makiya ahli sunna su zo su karantar ba don haka wajibi ne mu mu tashi mu shiga duniyar malaman salafiya mu je mu yi karatu kuma mu zo mu zauna mu karantar a wannan irin makarantu domin a samu malamai waɗanda za su ci gaba da yaɗa wannan manufa ta da'awa zuwa ga alkur'ani da sunna a bisa fahimtar salafus salih a ƙarƙashin wannan daga cikin karatuttukan da ni muhammad awwal adam abu abdulrahman albani na tsara za su gudana a makarantar nan akwai karantar da alkur'ani da fannonin shi karantar da hadisi da fannonin shi karantar da fikihu da fannonin shi karantar da aƙida da fannoninta karantar da tauhidi na nashi fannonin karantar da harshen larabci da nashi fannonin to sa'annan sai tarihi da nashi fannonin sa'annan sai kuma abubuwan da za su biyo baya na ilmomi waɗanda suke taimakawa ɗan adam rayuwar shi ta ƙara kyautatuwa kuma ta yi armashi duniya da lahira waɗanda a wannan zamanin su muka fi sani da karatuttukan boko waɗanda suka shafi social sciences da sciences da humanitarians da kuma darussa waɗanda suka shafi art da makamantansu kenan wannan makaranta mun kafa ta ne kaɗai domin mu yaɗa da'awar mu ta salafiya to a ƙarƙashin haka dole ne kuma bayan mun je mun koyo abin da ya sauƙaƙa muka iya a wurin malamai mu zo mu zauna mu karantar to a wannan munasaba ce nake kira ga dukkan ɗaliban ilimi a ko'ina suke da cewa suna da damar su zo su tarayya da mu a cikin wannan alherin sai dai ba a kawo mana tsegumi ba a kawo mana gulma ba a kawo mana kaset ko littafi wane muku raddi ko ya ce kaza game da ku wannan bai daga cikin abubuwan da muka gina ko muka tsara makaranta don shi na duk wanda ya zo ba za mu saurare shi ba kuma kai ya kukan mun wulakanta shi kamar yadda mun rufe karban goron gayyata na wa'azi kowane iri a makarantar nan ko gayyata zuwa ɗaurin aure ko wani sha'ani kowane iri mun rufe wasu su zo su ce suna son su zauna da mu za su ba mu shawarwari akan kaza kaza abinda muke cewa mun gode musu su rike shawarorinsu su je su inganta da awarsu babban abin da muka tasa a gaba a yanzu shine a cikin mu muna da masu ba mu shawarwari muna da waɗanda za su karantar da mu muna da duk abin da muke bukata insha Allah muna kuma fatan Allah ya ƙara wadatar da mu da kanmu ahli sunna imu imu mu zama dakan ɗaka shi ɗaka tan kaɗan bakin gado ba mu bukatar wani mushirki ba mu bukatar wani ɗan bid'a ba mu bukatar wani wanda yake manufar shi shine mu mu gina da'awa shi kuma ya zo ya hau ya yada siyasa shi ko kuma manufar ta neman duniya ko kuma tara duniya a ƙarƙashin wannan karatu zalla yada ilimi kadai a bisa tafarkin salafu sale ba mu ɓoye wa kowa ba mu muna karantar da ƙur'ani da sunna ne ingantacciya a bisa fahimtar malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai so mu ba mu ce muna karantar da ƙur'ani da hadisi kadai ba a bisa fahimtar malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa akwai bambanci kwarai da gaske tsakanin mu da ke karantar da ƙur'ani da sunna ingantacciya a bisa fahimtar malaman farko da waɗanda suke karantar da ƙur'ani da hadisi kadai waɗanda yake wannan hanyar ba mu amintu da ita ba muna karantar da ƙur'ani da hadisi ne kaɗai a bisa fahimtar malaman farko daga cikin sabai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa wannan shine daidanin mu wannan shine abin da muke yawan faɗi kuma akan haka muke insha Allah ba mu ƙayyade wa kanmu wata ƙungiya mun ce mu 'ya'yanta ba ne mu ƙayyade wa kanmu wata mazhaba mun ce mu wannan mazhaban muke bi ba in ban da wancan mazhabin da kaji muna ta faɗi shine mazhabin salaf shi kuma mazhabin salaf ba a ƙayyade shi akan fatawar wani malami ko wasu malamai ko akan wani littafi ko wasu littafai ko makamanta haka mazhabi ne wanda yake duk abin da ya tabbata a ciki to za a bi shi sannan a cikin tabbatar da sunna da muke yi muna aiki ne da shirya annabi sallallahu alaihi wasallam to kaji kuma wata sabuwa mu kenan ba hadisi ne kadai muke ainihin wato aiki da shi ba ba kuma wato sunna ce kadai a bisa fassarar malaman farko ba a'a mune muna duba mecece shiriyar annabi game da kaza to sa'an nan sai mu wannan kuma wani ƙari ne har wa yau a bisa bin ƙur'ani da sunna a bisa tafarkin salaf ta yiwu lokacin da kake runguma hannunka a kirji kana ɗaukan hannunka ɗaya kana ɗorawa a kan ɗaya da nufin wadu'u wannan ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi sallama ya tabbata wasu sahabbai sun ruwaito to wannan ya tabbata kenan hadisi ne kuma ya tabbata sunna ce to amma mu sai mu ce mecece shirya annabi game da ɗora hannu a kirji sai a ce shirya annabi game da ɗora hannu a kirji ita ce wani lokacin yana ɗorawa sai ya ainihin dan ko waɗannan yatsu nashi guda hudu sai ya kuma ratiyo da wannan babban yatsa haka wannan ana kiranta qabdu sannan kuma akwai wadu'u to shirya annabi ita ce mu yi wannan mu yi wannan ba ruwanmu da cewa ai in an yi wannan jama'a ba su sani ba shi yasa ko ga a makarantar nan muna iya sallar juma'a karfe 8 na safe muna iya yi karfe 10 na safe muna iya yi tara muna yi 11 muna iya yi karfe 1 muna iya yi karfe 2 muna iya yi karfe 3 wannan ita ce shiryar annabi da sahabban shi waɗanda suke wasu garuruka daga cikin 'yan uwanmu waɗanda suke kiran kansu ahli suna ko 'yan salafiya suna ganin tun da sarakunan gargajiya da gwamnatin najeriya na tsogalan mu faɗa akan muna yin sallah karfe 8 to me yasa ba za a daina ba a to ai muka daina mun bar shiryar mu mun bar addinin mu kenan addinin mu kuma mu ya hukunta mana mu yi yadda annabi yake saboda haka mu a wurin mu rike sallar juma'a ai ta yin ta karfe 1 ko karfe biyu ba za a rinka duban yaya annabi yakan yi ta da sahabbai ba kuskure ne mummunan kuskure don haka ba ma ɗaukan nasiha akan abin da wasu ke mana nasihar a bar kaza ko kaza a'a ya tabbata annabi haka yake eto eh haka ne za ne wanda kuma duk zai neme mu da rikici ya daɗe bai neme mu da rikici ba amma ƙarshe rikicin zai koma a kan shi to haka kenan kun ga hakika dole ne mu tsaya mu fayyace wa mutane mecece da'awarmu yaya da'awar take kenan musu albani da ke da'awar salafiya a nan zaria ba za ka fassara da'awarmu da da'awar wani mai da'awar salafiya a nan zaria ba ma ba za ka fassara da'awarmu da da'awar wani mai da'awar salafiya a nan najeriya ko a saudiya ko a maka ba a'a sai in ka ji daga gare mu sai in ka gani daga gare mu kenan mu ba kungiya ba ne ba mu da reshe a wani wuri ba mu da wasu mutane waɗanda za mu ce su ne wakilanmu ko kuma su ne a madadinmu ko makamantan haka a ƙarƙashin wannan dawo da mutane zuwa ga ilmantar da su wajen alƙur'ani da karantar da alƙur'ani ya sanya na daga cikin ilmomin da muke yada a makarantar nan shine ilimin alƙur'ani da fannonin shi to ɓangaren tafsiri tafsiri nau'i nau'i ne ba zan so in tsawaita magana a nan ba tafsirin da yau za mu fara ɗaya daga cikin nau'ukan tafsirai ne wanda muka tsara a darul hadith mai suna a tafsirul mawdu'i wato tafsiri ne na a ɗauki wata sura a yi tafsirinta saboda ana duban menene maudu'un ra'isi na wannan surar ita surar me ta zo ta fi ba da muhimmanci a kai to idan muna so mu karantar da wannan abin a bisa haske na alkur'ani sai mu yi tafsirin wannan sura muna masu ba da ƙarfi game da ainihin wannan matsala da surar take dauke da kamar suratun nur mu ba da ƙarfi dangane da abin da take magana na hudud shiga da fice gida wato laduba na isti'izani da sallama da abubuwan da suke alaƙa da wasu hukunce-hukunce irin wannan kamar suratul ahzab mu ba da karfi za mu magana akan hijabi da niqabi da jilbab to kun ga wannan tafsir ne al-mawdu'i mu ɗauko suratul anfal mu ce muna so za mu yi tafsiri akan jihadi to sai mu ba da ƙarfi dangane da fitar da jihadi da ƙa'idojin shi da ladubban shi da kuma sharuɗan shi da kuma lokaci da suwaye da makamantansu irin wannan tafsirul mawdu'i yakan to zuwa ga bangaren tauhidi da aƙida akwai tafsirin da za a ƙoƙarin bibiyar ayoyin tauhidi kaɗai sai ainihin fassara su misali akwai tafsiri na musamman da na tsara wa 'yan makarantar nan wanda zan gabatar da shi akan tauhidul anbiya fi suratu yusuf irin tauhidin annabawa da yake zankame a cikin suratu yusuf ya bani yadhhabu fatahassasu min yusufa wa akhihi wala tai'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillahi illa alqawmu madha alfasiqin ashe in kun fahimci wannan gaskiyar lamari wannan tafsiri da muke magana a yau to tafsiri ne da ya shafi tsantsar tauhidi na alkur'ani ma'ana ayoyi ne na alkur'ani waɗanda suke magana tauhidi to su ne muke nufin mu fassara su sai muka karrara tafsirin wannan malami daga cikin malaman mu magabata wanda yake salafiyul aqida salafiyul manhaj salafiyul fikr komai nashi ba sallafe ne alhamdulillah a ƙarƙashin wannan jama'a za mu fara wannan tafsiri ana nan wani lokaci za a zo a ji kuma mun ce za mu tafsiru ayatul aqida shi ma sai kuma a ji mun ce ga littafin da muka karrara za mu zo mu magana akan tafsiru ayatul ahkam sai a ce ga tafsirin da aka rattaba za a sa ko ahkamul qur'an na alkayat tabari ko na sais ko na jassas ko na ibn al-arabi ko kuma na qurtubi wanda shine ainihin hafin to <clears throat> don haka wannan tafsirin tafsiri ne na musamman sannan duk wanda kaset din nan zai je gare shi ya sani da cewa wannan tafsiri ne da aka tara ɗaliban ilimi ake musu ba tafsiri ne irin wanda aka tare masallacin juma'a ko aka tare wata kwana a wa mutane ba <clears throat> don haka tafsiri ne na duk abin da ke littafin za a zauna ɗaya bayan ɗaya insha Allah ana karanta shi ana fassara shi ana tattauna matsala ɗaya bayan ɗaya babu wata matsala komai girmanta na'am na ce komai girmanta wadda za ta zo a ce ba za a tattauna ta ba insha Allah ta'ala za a tattauna ta da ibara mai sauki da bayani ta takaitacce wanda zai gamsar insha Allah wannan tafsiri mujalladi hudu ne alaƙata da wannan tafsiri ta fara ne a watan august 2008 a inda malam mashhur ya ainihin kawo wannan juz'i hudu na tafsiri ya bani kuma muka zauna a nan jidda a cikin hotel ɗin da muka yi masauki muka yi karatun wannan tafsiri na kusan kwanaki arba'in sa'annan kuma muka wuce makka lokacin ramadan muka ci gaba da karatun shi har na kusan kwanaki ashirin wato kusan watanni biyu 'yan kwanaki kaɗan ne babu wannan ita ce farkon alaƙata da tafsirin don haka wannan nuskar ita ce nuskar ma da muka yi karatun da ke hannuna wadda tana dauke da ta'alikat wadda shi mashhur ya rinkai da kuma ta'alikat wanda ni da kaina ainihin na rinkai ita ce nima nuskar kuma da insha Allah ta'ala na riƙe hannuna zan karantar insha Allah ta'ala muna roƙon Allah Allah ya albarkace mu game da ainihin wannan karatu da zamu